abin da ya faru jiya kowa bai ji dadin shi ba tunda ba alhali ne da ana san da nijeriya ba yau ne niger mun taba samu yuyin mulki na sojawa me ba taba yi wannan aiki kenan saboda haka ne du nigerian bai ji daɗi ba da an kai hal wannan wuri tunda wannan yana nuna mu mu ya fara gazawa tunda in akwai babban tarbiyya ba mu kai wannan wuri saboda haka mu kullum muna ce mutane in ana so kasa ya bunkasa ya ta gaba kowa ya shi daji lalle shi dan kasa ne dole sai an shiri tarbiyya ba tarbiyya wannan da kawai ana tashi a tailokol wannan tarbiyya ba shi ne yana gini kasa ba wannan tarbiyya yana koya ma dan kasa aiki daban-daban mai tarbiyya a cikin gida ne yana tashi tunda tarbiyya abin gado ne tunda duk da ya tashi ya iske baban shi mutunan kwarai ne a cikin anguwa baban nan bai shi. yarda ake diyan shi nan cikin anguwan nan shine yana da mutane hankali bai yarda kenan diyan ma in ya kai wurin da ya san kanshi bai yarda ake shine yana wasu abubuwa da yana bata sunan babanshi. wasu suna ganin ana amfani da matasa domin ta da rigima ko kuma kai yin fashe-fashe me yasa ake sa matasa ko kuma ake tura su eh dan hal yanzu matasan nan tarbiyyan su ne bai nina ba tunda kowane matasa in tarbiyyansu su ya nina sai ya san shi ma mutunan ne kamar wancan kenan shi ma Allah yana ya bashi shi ma yana farin ciki da karhi da Allah ya bashi yana farin ciki da ilimi da Allah ya bashi yana farin ciki da lahiya ziki da Allah ya bashi kuma ya yarda ba wanda yana ba mutum sai Allah kenan in yara sun san da wannan ba wani yana sa su cikin hali wanda ba na kwarai ne ba saboda haka ne ana so ba a so aiki babba da muna da a Niger shine aikin tarbiyya.